الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وأن اللتاف منبي كينا الأذكار النووية نا الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى من أشكم باب أذكار الصلاة على الميت باب بكن بسكي بتو أكن ذكرورا دا باب ديكي بتو أكن zikirorin da aka ruwaito waɗanda ake yi wa mamaci addu'a a talla da su wannan zai zo majalisunmu na 251 a cikin littafin insha Allah wa amma al'adkaru lati tuƙanu fi salatin janazati bayna takbirati amma zikirorin da ake faɗa fi salatin janaza a sallar gawa bayna takbirati a tsakanin kabbar bari fayyakara'u ba a da takbiratul ulal fatihata idan mutum ya kabbara farko sai zai karanta fatiha wannan ba mazhabin malikiya ba dama kun sa limamun ba shafi'i ne a malikiya ba a karanta ƙwar'ani a sallar gawa shine ne mashurin mazhab wa sani ya ce yi tsalli ala nabi sallallahu alaihi sallam sannan kabbara ta biyu kuma yi wa annabi salama salati shi mai yi wa sallar gawa shi mai yi wa gawar sallar wa ba da sani ta fiye da ulil maiti sannan kuma kabbara ta uku sai yi wa mamacin addu'a sannan ana son an yi kulasar maiti biddu'a a keɓa shi mamacin da addu'a ka masa addu'a janaral a'a personal addu'a ake masa ka masa addu'a ce bantacciya ba gamammiyar addu'a ba kaka ce Allahumma ghfir lil muslimina a'a Allahumma ghfir lahu shi yasa daga ciki Allahumma innahu 'abduk wa ibn 'abdik wa ibn amatik faqad nazala bik wa anta khayru manzulin bihi Allahumma in kana muhsinan fazid ihsanihi wa in kana musi'an fatajawaz an sayyi'ati Allahumma inna ji'naka shufa'a shufa'a lahu Allahumma inna ji'naka shufa'a lahu fashaffi'na fihi Allahumma ighfir lahu warhamhu وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس kaga hu hu hu hu shi yasa mai risala al-imam ibn abi zaid rahmatullahi alai da ya tashi sai ya ce kama san jinsin wanda za a yi wa sallar gawa E, wace gawa ce ta namiji ko mace ce idan ba ka da wanda zai maka bayani to sai ke amfani da Allahumma inna ha matuka domin li'anna nasa nasamati yashmalu dhakara wal unsa ya kunshi namiji ya kunshi mace wannan shine fiqhun malamai saboda tahqiqu ikhlasi du'a lil a tabbatar da shi mamacin aka wa addu'a ba jam'o aka masa ba eh, ba shigar da shi inna da aka yi ba a keɓe shi a masa addu'a in ba haka ba ai dama kowane musulmi ana mishi addu'a ai mun gane to ne sai malam nawawi ya ce mana rahmatullahi alaihi sai ce wal wajibu minhu ma yaqaw alaihi ismu du'ai abin da ya wajaba a yi wa mamaci shine ma yaqaw alaihi ismu du'a da abin da ake cewa addu'a kaga a nema masa rahama a nema masa gafara Allah wa amma rabi'atu amma kabbara ta hudu fala yajibu ba'daha dhikrun asla to ba wajibi ba ne a wani zikiri shi ya sa kusan wannan duk mazhabobi sun tafi akan haka almazahibul arba'a shi yasa suke ganin daga kabbara ta hudun nan da ana yin kabbara kawai sai liman ya ce assalamu alaikum yayi saboda ba wata addu'a da ta wajaba a wannan bayan kabbara ta hudu mun gane walakin yustahabbu ma ta'azkuruhu insha Allah ta'ala ke da an su abinda zan ambata insha Allah waxtalafa ashabuna al-imamu an-nawawi yace mutanen su na mazhabar shafi'iyya sun yi saɓani, fi istihbab at-ta'awuz a game da an su ai isti'aza wa du'a al da kuma addu'a buɗe sallah uqayba at-takbirah ula bayan an yi kabbara farko akaba abin nan a talla da ba ta gawa ba ai idan mutum ya kabbara yana du'a sifta ko yi isti'aza yi basmala yawwa khilafan lil malikiyya nan ma ko duk malikiya ba sa yi to su a shafi'iyya a sallar gawa sai aka yi sabani shin za a yi isti'aza za a yi eh, du'a sifta? وفي قراءة السورة بعد الفاتحة سننكم أنا كرنت سورة باين فاتحة على ثلاثة fuskoci أقول فسكوتي a أمذهب الشافعية تندى littafin da muke karantawa na malami ne ba shafi'i rahmatullahi alai ha fuska ta farko yustahabbul jami'u malaman shafi'iyya an samu waɗanda suka ce duka ana so ai kai ta'awuzi isti'aza kenan sannan a karanta fatiha sannan kuma sai a karanta sura wasani fuska ta biyu layi suka ce duka ba a yi wasani su fuska ta uku huwal asahu ita ce fuskar da tafi inganci annahu yustahabbu ta'awuzu duna liftitahi was surati an so ayi isti'aza amma ba a so ayi du'a ul ba sannan kuma ba a so a karanta sura bayan fatiha ba mun gane malikiya duka waɗannan ba a yi har fatiha ma ba za a yi ba shi ne malikiya domin su malikiya a wajensu a falatu ala almaiti mujarradu du'a'i kawai addu'a ce ba a karatu malaman da suke ganin cewa za a yi suka ce to ai fatiha a malikiya an samu amma mashhurul qaul ba a yi wasu malamai a malikiya suka ce to ai in kun ce haka to ai fatiha addu'a ce daga cikin sunayenta ma akwai suratul du'a kamar yadda ake ce masa suratul ruqya ruqya kuma addu'a ce ai duk da addu'a ce amma ta neman magani amma ana kiranta da kuma suratul du'a ce ana kiran suratul fatiha da sura addu'a sannan akwai yaban Allah a ciki an buɗe ta ma da yaban Allah to kuma a malikiya abinda ake so a yi shine a fara yaban Allah kafin a yi addu'a shi yasa ai mai risala ya ce ya kawo ko ya ce alhamdulillahi lalli amata wa ahaya kuma haka yi tawo ba to da ka ce alhamdulillah alladhi amata wa ahaya da kuma ka ce alhamdulillah rabbil alamin ka karanta fatiha ko da ba nasi misali wanne ne yabi fatiha ta ce <laughs> to shine wannan ita kuma du'a wal istiftah da yawan malamai sun tafi ba a yi har a wajen shafi'iyya cewa ba a zuwa ulistifta amma ana isti'aza me yasa za a yi isti'aza saboda karatun qur'ani za a yi suratul fatiha idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim duk lokacin da za a yi karatun alqur'ani to za a yi isti'aza ita kuma sura fa sura ba a samu nassin hadisi daga manzo Allah sama marfu'i cewa ana karanta sura ba amma an samu fatawar sahabi sayyiduna abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ya kasance idan ya sallar gawa yana karanta suwa wannan shine daga shine ita ce shine ita ce tattaunawar da malamai suke wattafaqu ala annahu yustahabbu ta'minu uqayb al-fatihati amma malamai shafi'iyya sun yi ittifaki in aka gama fatiha to za a ce amin za a yi ta amini ana yi وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب يا تبت كميدا الإمام البخاري رويت أسين كتاب الجنائز أسين صحيح سع سنجدنا عبد الله بن عباس يسلى جاواتي كرم فاتحة وقال في لتعلموا أنها سنة na yi ne a bayyane saboda kusan cewa sunna ne haka idan qala sahabi wa kauluhu sunnatun fi ma'ana qawli sahabi idan sahabi ya ce min sunnati ko li ta'lamu annaha sunnatun min sunnati kaza wa kaza jaa fi sunan abi daud qala innaha min sunnah haka yace fa yakunu marfu'an ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai zan marfu'i ne maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce haka hmm? kamar manzo Allah sama ne yayi idan sahabi ya ce mina sunna to lahu hukmun raf'i shine abinda suke cewa al-marfu'ul hukmiyyu ko al-marfu'u hukman sahabi ya ce abu kaza sunna ne to yaqsidu sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam yana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka ana karanta Fatiha على ما تقرر وعرف في كتب wal والأصول kamar yadda ya tabbata kuma abin da aka sani a cikin littafin usulul fiqh da kuma musalul hadith cewa idan sahabi ya ce mini sunnati to yana nufin hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi dan Abbas ya bayyana karatun Fatiha domin Abdullahi ɗan Abbas akwai saɓani da ake da shi a game da hukuncin karatun sallah a ɓoye shi a fiƙihunsa abdullahi ɗan abbas an samo maganganu uku <clears throat> daga gare shi a game da hukuncin yin karatun sallah a ɓoye akwai ƙaulin farko jazman abdullahi ɗan abbas aka danganta aka faɗa cewa kuma ya inganta ya ce in ana karatu a sirrance ba a karatu in ana sallah abuwa ba a karatu kawai shigo ake ba fa liman ba kowa ba zai ce komai ba na biyu an samu shakka an tambaye shi za a yi karatu idan in ba bayyana karatu za a yi ba ya ce to kila a kila ba za a yi ba sannan akwai ƙauye na uku da ya zo da jazman cewa ana yi al'imamu yana hajjar a cikin fatul bari ya kawo waɗannan sannan kuma ya yi azumin waɗannan maganganun ya danganta su zuwa ga littafan da aka ruwaito su to kun ga anan shi yasa ya bayyana me dalilin bayyanawa yana nufin ana karanta fatiha mun gane domin in ka ɗauki mazhabar da ke ce ƙaulin da ke cewa abdullahi ɗan abbas a wajensa duk abin shiru to ba a karatu ba a cewa komai a shiru a ne ke. to kaga ba a karanta fatiha ce to shi yasa sai ya karanta fatiha a bayyane a tallagawa domin me sai ce li ta'lamu annaha sunnatu domin kusan cewa ana yi to daga ana karanta fatiha a karatun sallah sallar gawa sannan sallar gawa sallah ce an kira ta da sallah tun da shari'ar musulunci ta zo to idan ta ce asfala to al'aslu ne za a koma zuwa ga alhaƙiƙatu الشرعية نبا الحقيقة اللغوية الحقيقة اللغوية الصلاة لغة addu'au خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم قال وصل عليهم أي وادع لهم فما ولا حقيقة شيء لغوية أما الحقيقة الشرعية إتتي الصلاة أنا نفهم ولا إبادة مخصوصة مشتملة على أركان مخصوصة في أوقات مخصوصة kaga sallah ce saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab sannan wa salatul janazati ihda salawat fi في عمومه في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ودك صلى جاوى ana mata fatiha mun gane. da ake da saɓani mai tsanani a game da shi shine karatun sura karatun sura wancan asarin da muka kawo na ibnu abbas ba wannan na fatihar ba cewa abdullahi dan abbas yana karanta sura wasu malamai sun da asar suna ganin bai inganta zuwa ga ibnu abbas mun gane ai to wallahu a'lam kun ga ga matsala ta gaba ita ce bayyana karatun sallar gawa ake kuku boyewa shi yasa ne mana waccan shimfiɗar ta mazhabar ibnu abbas kuma ga asarinsa na asarinsa guda biyu ce asarin farko wanda imam bukhari ya fitar ba shakka game da shi wanda ya karanta fatiha a bayyane to sai kuma asarinsa da aka ce na karanta suwa inda malamai suka tattauna a kansa to mun Allah kai mu karatu na gaba sai mu ji bayanin da malamai suka yi a game da karatun sallar gawa a bayyana ake ko a ɓoye ake yi eh, in wani ya mutu kafin lokacin fa a ɓoye za a mai eh, ko ni ne na mutu a ɓoye ne ake za a yi ko amma wannan ilimi ne duk abin da malamai suka tattauna a kansa to kuma aka zo babin karatu ana baje shi eh, ana karanta abinda malamai suka tattauna a kai amma wannan kuma bai hana a faɗi daidai ba sannan kuma idan mutane suna kan daidai a kan wani abu ko da an karanta wannan karatun to ya zama kawai ilimi ne da aka san shi a sani cewa akwai tsohuwar tattaunawa ta malamai amma abin da yake daidai shine kaza mun gane ne Allah shi taimake mu الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد